daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لو da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a jirin shirye-shiryen da muka saba kawo muku a kowace rana. To a jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan namu koyi harshen farisanci sai kuma kirin wato shirin kistoshin rayuwa haka ma akwai mu ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali sai kuma shirin muleka iran kafin daga bisani kuma mu gagare da shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan kiboki masu zuwa labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Hukumar kasuwanci ta duniya da asusun bayar lamani na duniya IMF sun nuna damuwa game da taɓarɓarar tattalin arziki daga sabbin harajin da shugaban Donald Trump na Amurka ya laftawa duniya. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Euromed ta ce laifukan da Isra'ila ta aikata a Gaza sun zarce na ƙungiyar ta'addanci ta Daesh. kasar rasha ta sha alwashin taimakawa kasashen nan guda uku na yankin sahel a fannin tsaro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas Hukumar kasuwanci ta duniya WTO da asusun bayar da lamani na duniya IMF sun nuna damuwa game da taɓarɓarewar tattalin arziki daga sabbin harajin da gwamnatin Trump na Amurka ta lafta wa duniya. Suna masu gargaɗin cewa hakan zai iya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da kuma ci gaban tattalin arziki na duniyar. A cikin wata sanarwa da ta fitar WTO ta yi hasashen cewa harajin Amurka da ya haɗa da wanda aka gabatar a farkon wannan shekara. zai iya rage cinikin hajoji a duniya da kashi ɗaya cikin ɗari a shekarar 2025 ɗin nan wanda zai kauracewa hasashen kuma zai kaucewa hasashen da ta yi a baya na faɗaɗa cinikayya rahoton ciniki na duniya na wto wanda aka fitar a watan oktoban bara ya yi hasashen cinikin kayayyaki a duniya zai karu da kashi uku cikin ɗari a bana sai dai karuwar rikicin siyasa da rashin tabbas kan manufofin tattalin arziki a yanzu sun sanya shakku sosai kan wannan hasashen darakta janar ta wto ngozi okonjo-iweala ta yi gargaɗin cewa matakan harajin na iya rikidewa zuwa yakin cinikayya wanda zai kai ga ɗaukar matakin ramuwar gayya daga wasu ƙasashe da kuma ƙara cutar da kasuwannin duniya ita ma a nata ɓangaren shugabar hukumar bayar da lamuni ta duniya imf christ. Kristalina Georgieva ta bayyana irin wannan damuwar a ranar Alhamis inda ta bayyana irin hadarin da harajin na Amurka ke haifarwa ga daidaiton tattalin arzikin duniya. Yayin da IMF ke ci gaba da tantance tasirin lamarin ta yi gargadin cewa waɗannan matakan za su iya dagula hasashen ci gaban da aka samu a duniya da kuma haifar da rashin tabbas. Sabon harajin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a baya-bayan nan wanda zai fara aiki a ranar asabar ya sanya kashi goma cikin ɗari kan duk wasu kayayyakin da ake shigowa da su ƙasar waje tare da ƙarin haraji kan ƙasashen da ke da giɓin kasuwanci mafi girma da ƙasarsa. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Euromed ta ce laifukan da Isra'ila ta aikata a zirin Gaza sun zarce na ƙungiyar ta'addanci ta Daesh. A rahoton da ta fitar Euromed ta ce tawagoginta sun tattara dubban laifukan da sojojin isra'ila suka aikata waɗanda suka zama shaidu masu yawa na cin zarafi waɗannan laifukan suna wakiltar yanayin rashin tabbas yanayin tashin hankalin da ba a taɓa gani iri ba irinsa ba a baya bayan nan saboda laifuka ne da aka yi da gangan da kuma manufar kisan kiyashi dole ne a yitar da yanayin laifukan da isra'ila ta aikata a cikin yankunan palestinawa saboda girman waɗannan laifukan wanda ya zarce na ƙungiyar daesh har ila yau da ta da buƙatar gaggauta ɗaukar matakin da ya dace na ƙasa da ƙasa da kawo ƙarshen rashin wato hukunta Isra'ila da kuma matakin da ya dace na hana ci gaba da aikata ta asar ma'aikata waɗannan laifukan ne tare da bayyanannun niyyar wato tare da bayyanannun niyyar kawar da al'ummar Falastinu da murkushe waɗanda suka yi saura a ƙasarsu da shafe su da kawo ƙarshen wanzuwarsu baki ɗaya in shi rahoton na euromed madugun kungiyar rula ta kasar yemen ya yi ikirarin cewa zafafan hararen wuce gona da iri da amurka ke kaiwa kasar yemen ya kasa dakatar da ayyukan gwagwarmayar kasar na goyon bayan al'ummar gaza da kuma kare jirgin isra'ila a tekun bahar rum a wani jawabi da ya yi a ranar juma'a abdulmalik alhuti ya ce amurka ta zazafa kai hare-hare a kan kasar yemen inda wasu lokutan ta kai har har sama da 90 a kowace rana a wani bangare na goyon bayan da take baiwa kasar isra'ila a yakin kisan kare dangin da take yi a zirin gaza duk da haka ya jaddada cewa har na amurka sun kasa dakatar da ayyukan soji da ke tallafawa al'ummar palestinu ko kuma tabbatar da kare zirga-zirgar jirgin ruwa na isra'ila a cikin bahar maliya golf na aden da kuma tekun oman ya kuma ce jami'an sojan amurka sun amince cewa hararin sun kasa dakile karfin sojin yemen alhosi ya ce amurka ta gaza cimma burin da ta sanya a gaba na kawar da shugabanni da kuma kawar da 'yantacciyar kasar yemen ya yi alkawarin cewa kasar yemen za ta ci gaba da kai hare-hare na ɗaukar fansa kafin ya bayyana cewa amurka ba ta tsoratar da su shugaban ƙungiyar ta ansarullah ya kuma yi gargadin cewa gwamnatocin kasashen larabawa da na kasashen da ke makwabtaka da su ya kuma gargaɗe su akan goyon bayan hararen da amurka ke kai wa ƙasar yemen sannan ya ƙara cewa kutsawar da ministan isra'ila mai tsatsaron ra'ayi itama birgir ya yi a harabar masallacin kudus shaida ce ta ci gaba da cin zarafi da isra'ila ke yi kan ɗaya daga cikin mafi girman wurare masu tsarki ga musulmi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙasar Rasha ta sha alwashin ci gaba da taimakawa ƙasashen nan guda uku na ƙawancin Sahel da suka hada da Mali, Burkina Faso da kuma Nijar a fannin tsaro. Ministan harkokin wajen Rasha ne Sergei Lavrov ya bayyana hakan a ranar Alhamis bayan ya gana da takwarorin nasa na kasashen guda uku Mali, Nijar da kuma Burkina Faso a birnin Moscow. yana mai cewa a shirye suke su taimaka domin bunƙasa alaƙar soji da ƙasashen ina jaddada aniyar moscow ta taimakawa domin samar da gamayyar rundunar soji ta yankin sahel tare da ƙarfafa dakarun soji da sauran jami'an tsaro na waɗannan ƙasashe guda uku ta hanyar ba su horo da makamai in shi lavrov wannan bayanin ya fito ne a yayin taron manema labarai da ɓangarorin suka gudanar a yayin wata ganawa da ƙasar rasha a birnin moscow rasha ta tattauna da kasashen ne kan yadda za su bunƙasa alakar soji inda ta yi alkawarin bayar da horo da samar da makamai baya ga karfafa dangantaka tsakaninta da kasashen da ke yammacin afirka da suka raba gari da kasar faransa wacce ta yi musu mulkin mallaka a myanmar adadin mutanen da suka mutu a girgizar kasar da ta afkawa kasar ya karu zuwa hudu a alkaluman da gwamnatin mulkin sojin kasar ta fitar girgizar kasar ta kuma jikkata wasu mutane dubu hudu da ɗari takwas da hamsin sannan akwai waɗanda har yanzu ba a gansu ba bayanai sun ce bala'in na iya ƙara kawo cikas ga gwamnatin mulkin sojin kasar myanmar dai na cikin rudani bayan sojin mulkin da sojoji suka yi a shekarar 2021 tun da farko bayan abkuwar iftila'in dai gwamnatin ta myanmar ta nemi taimakon kasashen duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a duk inda suke a faɗin duniya tana mataimakon a taimakawa waɗanda lamarin ya shafa girgizar ƙasar dai ta yi mummunan illa ga ƙasar bayan haddasa hasarar rayuka ta dubban mutane da kuma ababen more rayuwa na ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tuma da masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye muna nan tafe da shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci sannan kuma akwai shirin nan na kisoshin rayuwa baya ga hakan kuma akwai shirin nan da tarbiyyar iyali sai kuma mu leƙa Iran daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe kidan Iraniyawa da zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan lokacin a sha sauraro lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar biyar ga watan afrilu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan afrilu na shekara ta 1794 aka zartar da hukuncin kisa akan george danton daya daga cikin shugabannin juyin juhali a kasar faransa an haifi danton a shekara ta 1759 bayan ya kammala karatunsa na jami'a a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin kasar ta faransa a lokacin da sarkin kasar ta faransa louis na goma sha biyar ke kan sarauta danton ya kasance yana da yawan gabatar da jawabai a gaban jama'a saboda haka a cikin ƙanƙanin lokaci mai suna robert spear ya kashe shi har lahira bayan kashe danton robespierre ya kashe da dama daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa a cikin watanni hudu kafin daga bisani shi ma aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da wani bata lokaci ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da sa gabata a rana irin ta yau biyar ga watan afrilu na shekara ta 1956 sojin yahudawan yuniya suka kawo ƙarshen lugudan wuta wanda suka yi wa falasɗinawa a yankin gaza tun ranar hudu ga watan afrilun shekara ta 1956 ne yahudawan yuniya suka fara ruwan wuta a kan mutanen yankin zirin gaza inda a cikin kwanaki biyu suka kashe mutane 56 sannan kuma suka rauna da wasu da dama babbar manufar yahudawan yuniya dai ita ce kara tabbatar da ikon su na mamaya kan dukkanin yankunan falasɗinawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankuna mafi muhimmanci a wurin haramtaccen kasar isra'ila wanda kuma baya ga kasancewa a gabar ruwan tekun mediterranean a dai bangaren kuma yana akan iyaka da yankin sinai na kasar masar wani abu wanda yake da matuƙar daura kai da ban mamaki shine yadda manyan ƙasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su ce uffan akan wannan lamari ba kamar yadda ba su yi ko da allah wadai ne da abin da isra'ila ta aikata na kisan kiyashi ba a rana irin ta yau biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan sahiyoniya sun kawo ƙarshen lugudan wuta wanda suka yi wa yankin zirin gaza bisa raɗin kansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 440 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan afrilu na shekara ta 1585 aka yi wani mummunan kisan kiyashi wanda aka fi sani da kisan kiyashin harlem wanda ya faru a birnin harlem na kasar holland wanda kuma shine cibiyar ragugurmaya ta neman yancin kai a kasar wannan lamari dai ya faru ne bisa umarnin sarki philip na biyu sarkin kasar spain domin karfafa ikonsa a kan netherlands spain ta yi kisan kiyashi a cikin kasar netherlands wanda mafi muni a cikinsa shine kisan kiyashi na harlem a lokacin wannan kisan kiyashi dai masu fafutukar neman yanci na kasar holland kimanin dubu shida ne suka rasa rayukansu a ƙarshe dai a cikin shekara ta 1609 netherlands ta samu 'yanci daga mulkin mallaka na sarakunan spain masu saurare ko kun cewa shekaru 660 da suka gabata a rana irin ta yau ibn bardis musulmi mawaki kuma masanin hadisi ya rasu an haife shi a garin falabak na kasar labanan kuma bayan ya share fage a garinsu a bangaren karatu ya tafi birnin damascus na ƙasar syria inda ya karatu a gaban manyan malamai na wancan lokaci a birnin na damascus inda kuma ya amfana da ilimi mai yawa daga gare su baga ha kuma ya yi tafiye-tafiye zuwa wasu kasashen musulmi da dama domin fara da iliminsa a bangarori daban-daban kafin daga bisani kuma ya shiga harkar koyarwa da bayar da ilimi da kuma rubuce-rubuce ben bardas wanda ya shahara a cikin malamai wajen tsoron allah da gudun duniya da kuma tsantseni da kuma kyawawan halaye ya rubuta littattafai masu tarin yawa ayyukansa dai waɗanda suka wanzu sun haɗa da rubutun littafin nan da ya yi na al'alam fi wafayatul al'alam masu saurare ko kun san cewa shekaru 437 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan afrilu na shekara ta 1588 aka haifi thomas hobbes masanin falsafa na ingila ya kammala karatu a jami'ar oxford ta kasar ingila sannan kuma ya yi karatu mai zurfi a fannin adabi hobbes yana kallon mutum a matsayin mai son kai kuma mai son iko wanda yake so ya mallaki wasu don haka ne ma ya yi imanin cewa ya kamata a kafa gwamnati mai ƙarfi a cikin al'umma domin tabbatar da tsaro da jin daɗin jama'a musamman ma dai marasa galihu a ra'ayin wannan masalin fasafa biyayyar mutane ga masu mulki umarni ne na ubangiji babban littafin da hobbes ya rubuta shine littafin nan na leviathan sannan kuma akwai sa da dama waɗanda ya rubuta daga bisani da gaske akwai littafin kimiyyar siyasa su kuma littafin nan na philosophy of government da kuma wasu littafan da ya rubuta daga bisani thomas hobbes ya mutu a shekara ta 1679 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 109 a cikin wannan darasi na yau za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da gudanar da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankuna da ke kudancin iran sun je wasu wurare da suka ga wasu daga cikin abubuwa na fasaha na iraniyawa kuma ɗaya daga cikin abin da ya birke shi shine yadda aka yi zayyana akan wani alkur'ani mai tsarki ga dai yadda tattauna ta kasance a tsakanin su dangane da abubuwan da za gani amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. قرآن قرآنی میزرکی چقدر؟ گلگودن یایا این است ونن همین همینطور هکا نقش زنی نقش ها زن زنی نقاشی aikin زنی، جالب mai ƙayatarwa حاشیه گپی، چیست میننی صفحه شاپی هنر پساها تزهیب زینه تزهیب کاری ایکن زینه ما میگوییم مو منا چیوا تزئین کلیه صفحه ها شبکه کتاب لطفی فقط کوی مخصوص نه علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی مهم می مهم من چی؟ آن انجام می شود شی انا ایوتر دشی از چه زمانی؟ دگوانه چی؟ آن آغاز شده است wancan aka fara shi. Hitch cast. Babu wani. U mi donad. Shi ya sani. U ne mi donad. Shi bai sani ba. Dore sasaniyan. Lokacin mulkin sasaniyawa. Ya'ani. Yani. وطو کمی کبن قبل از کاپین آن وجود داشته است وانچنگ یه ندستم و زریف میکاون کیرا رنگارنگ میلونکه موزه ɗakin aji kayan tarihi muze ha. ɗakunan aje kayayyakin tarihi jahan Duniya. vujud dorad. yana da samuwa Keshwar. ƙasa ha. ƙasashe Digar. na daban هست اکویشی بهترین مپی پیچی To madalla bayan da aka saurari dukkan waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shirin. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji taunawar ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. این قرآن چقدر زیبا است. بله، همینطور است. این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ به این هنر می میگوییم تصحیب هنر تزئین صفحه های کتاب است هنر تصحیب فقط مخصوص قرآن است نه تصحیب روی کتاب های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ هیچ کس نمی داند اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد هنر تصحیب در کشورهای دیگر هم هست؟ بله ولی تصهیب ایرانی بهترین تصهیب در جهان است To madalla banda aka je wannan tattaunawa kamar ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Ramin a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. چقدر زیبا است ونن قرآنی ندا متکر کیاو بله همین طور است ای هکنی این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست ودنن زانه زانن ما سوق و اگه پن قرآنی نمینینی به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است muna چه ما wannan fasaha zayyana zayyana wata fasaha ta ƙawata shafukan littafi هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است؟ fasahar zayyana ta keɓance ƙur'ani ne kawai نه تصهیب روی کتاب های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود. آ زینه انا تما tama akan littattafai علمی ilimi da na این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ wannan fasaha daga wani lokaci ne aka fara ta هیچ کس نمی داند. اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است. باب وندا سنی اما تن daga lokacin mulkin Sasaniyawa wato dan lokaci kafin bayyanar musulunci akwai fasahar zayyana a cikin littafai. نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است. زانه زانن شافکان ونن قرآنی سنه ده kuma masu launuka کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد. akwai littafai da yawa daga Iran da suke da fasahar zayyana a ɗakunan aji kayayyakin tarihi na duniya. Honar tashib dar kishfar hai digar ham hast? Akwai fasahar zayyana ne a sauran kasashe? Bale, wali tashib irani behtarin tashib dar jahon hast. amma e, amma zayyanar ita ita mafi mafi kyau duniya. duniya tumadala la bayan da aka saurari tarjamar tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin, za mu dakatar da shirin namu a nan sai idan allah kai mu a shirin mu na gaba za a je mu dauke da ci gaban tattauna ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokacin a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin a ne ni abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan salam limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗaya na farko ga fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shirin da ya gabata mun yi magana kan yadda aka zaɓi khalifa na uku usman bin affan a matsayin khalifa a daidai saura kaɗan lokacin da khalifa na biyu ya ware masu nasu zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin halifa abdurrahman da'auf wanda shine shugaban kwamitin mutane shida ya rasa abin da zai yi a ƙarshen lokacin ya yi ta neman shawara daga mutane daban-daban kowa da abin da yake faɗa masa amma ammar ɗan yasir ya ce masa idan yana son haɗin kan al'ummar musulmi to ya zaɓi ali da abi talib wasu kuma sun ce masa idan yana son haɗin kan ƙurashawa to ya zaɓi Usman bin Affan. Wannan halin ya ci gaba da faruwa har zuwa lokacin da sa ɗan Abi waƙas ya zo kusa da abdulrahman bin auf ya faɗa masa cewa ya yi sauri ya yanke wannan jayayyan ya zaɓi ɗaya daga cikin wannan mutane guda biyu wato alim ibn talib alaihissalam ko kuma uthman bin affan a nan ne sai abdulrahman bin auf ya zo kusa da alim ibn talib alaihissalam ya ce masa zai yi maka bai'a tare da sharaɗin za ka yi hukunci da littafin allah da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ayyukan abubakar da umar sai ali A.s ya bashi ansa da cewa sai dai littafin allah da sunar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijtihadi na da ra'ayina sai abdurrahman ya yi kokarin gamsar da shi ya amince da haka amma imam alaihi salam ya ki amincewa sai kawai ya koma wajen usman bin affan ya bijiro masa sharuɗan da ya bijiro aliyu dan sai ya ce masa kawo ta da dukkanin sharuɗanta na amince sai abdulrahman ba'auf ya yi masa bai'a a matsayin khalifa na uku ali da abi talib salam bai ji daɗi ba sai ya zo ya faɗa wa abdulrahman bin auf kan cewa ya yi wa usman bai'a ne don ya mayar masa da ita wata rana da ita halifancin wata rana sai ya yi addu'a yana ce masu allah kada ya daidaita a tsakaninku Allah kada ya haɗa zukatanku daga nan sai Ali Abi Talib salam ya juya ya fita daga cikin masallacin ko kuma wurin taron wannan duk yana faruwa a gaban Imam Hassan salam Imam Hassan salam ya ga a wannan karon ma yadda aka hana mahaifinsa mahaifinsa haƙƙinsa na halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa wanda Allah ta'ala ya bashi daga nan magana ta ƙare usman ya zama halifa na uku amma wani irin halifanci ne usman yayi. malaman tarihi da dama sun bayyana cewa usman ya karbi halifanci ne kawai amma ya ba wa marwan ɗan hakan ɗan aminsa kuma surukinsa yana tafiyar da al'amuran al'ummar musulmi don daga baya za mu ga cewa marwan ne marwan ne ya yi sanadiyar kisan da aka yi wa halifa na uku bayan halifanci na shekaru goma sha biyu shugabancinsa na cike da matsaloli banda haka sanadiyar yadda ya tafiyar da shugabancinsa a kan al'ummar musulmi a kan al'ummar musulmi ne sai ya sa al'ummar ta fada a cikin matsaloli kafin a kashe shi da kuma kafin a kashe shi da kuma bayan kisansa har zuwa yau fiye da shekaru 1400 musulmi suna fuskantar matsaloli waɗanda halifancin halifa na uku ya haddasa a cikin musulmi musulmi suna ɗanɗana zafin musibin abin da shugabancin halifa na uku usman bin affan ya jawo kuma har zuwa tashir kiyama ba za a iya warware shi ba matsala ta farko wacce halifa usman ya fara fuskanta ita ce ta ubaidullahi dan umar Ɗan halifa na biyu wato umar ibn khattab da wanda ya ɗauki makami ya je ya kashe hurmuzan da jufainatu da kuma ɗiyar abu lu'lu'a don ɗaukar fansan kisan mahaifinsa halifa na biyu waɗannan da ya kashe ba su ne suka kashe mahaifinsa ba wanda ya kashe mahaifinsa shine abu lu'lu'a shi kuma ya gudu ya bar gari ko kuma kamar yadda wasu suka ce wasu sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kashe shi bayan ya kashe halifa Umar da kaɗan amma babbar matsala ita ce kisan da Ubaidullah dan Umar ya yi wa hurmuzan da Jufaina da kuma diyar Abu Lu'lu'an don ba su da hannu wajen kisan halifa Umar. Har ila yau wannan kisar ta faru ne kafin a zaɓi halifa na uku bayan da Abu Lu'lu'a ya soke shi halifa da wuƙa a masallaci yana ba da sallah. kafin a zaɓi khalifa na uku don haka matsala ta farko wacce ya fuskanta ita ce batun hukuncin ubaidillah dan umar wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun dage kan cewa sai an yi kisasi akan ubaidullah dan umar saboda kisan da ya yi wa wa'annan mutane daga cikin wa'anda daga cikin wa'anda suke da wannan ra'ayin akwai amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam don haka halifa usman ya nemi shawarar sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da dama wasu suka ce masa kada ya kashe sai dai ya biya diya ga iyalan wa'anda aka kashe wasu sun ce masa yaya za a kashe dan halifa umar a yau bayan da an kashe babansa a jiya wasu kuma suna cewa yin kisasi shi ya fi dacewa don kada wani ɗan babban gida ko babban mutum ya sake yin irin wannan laifin ya kuma zama idan mutum ya fita daga babban gida to ba za a iya masa haddi na musulunci ba amma in ɗan talaka ne sai a zatar da hukunci a kansa amma amru ɗan asi ya ba wa halifa shawara kan cewa yana cewa a lokacin da ubaidullah ya kashe wa'annan mutane kai ba halifa ba ne don haka kada ka sa kanka a cikin matsala ka yi duk abin da za ka yi da shi amma ban da kisa anan khalifa ya karbi shawarar ɗan as ya ce zai biya diyar kisan hormuzon da kuma wa'annan mutane guda biyu daga cikin kudinsa ba cikin kudin baitulmali ba sannan ya ba da umarnin a saki ubaidullah dan umar wanda yake tsare a lokacin a gidan yari amma wasu sabon sun ci gaba da yi masa barazana bayan an sake shi kan cewa duk sanda aka sami dama sai an zartar da hukuncin kisa a kansa daga cikinsu dai akwai ziyar dan mutumin eh, ziyar dan lubaid mutumin ansar a madina sahabi daga cikin sahabban madina wato ansar wanda ubaidullahi bin umar ya kai ƙararsa gaban halifa usman sannan halifa ya kira shi ya kuma ja kunninsa ken ya ƙale shi sannan halifa ya tura shi zuwa birnin kufa a kasar iraki sannan ya ba shi gida a can kafin abubuwa su lafa da haka kuma aka wuce maganar ubaidillah dan umar malaman addinin musulunci a tsawon tarihi sun yi ta saɓani a tsakaninsu dangane da yadda halifa na uku ya warware maganar kisan hormuzan da, da juhainatu da kuma diyar abu lu'lu'a a farkon halifancinsa wasu suna ganin alkawalin da khalifa usman ya ɗauka daga abdulrahman bin auf na cewa zai yi hukunci da littafin allah da sunnar manzon allah sallallahu alaihi sallam ya saba musu ya saba musu a hukuncin a hukunci na farko da yi a farkon halifancinsa suna kafa hujja da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda yake magana kan zartar da haddin Allah akan talaka da masu arziki a lokaci guda kuma ya nuna masu a aikace kan wani ko wata da ta yi sata a lokacin kuma wanda ya fito daga babban gida don haka ya zartar da hukuncin allah a kanta ko a kan shi sannan ya ce da fatima salamullah alaiha diyar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam za ta yi sata da sai ya yanke hannayenta amma taha hussein sanannen marubuci ɗan ƙasar masar yana ganin a wannan halin matakin da halifa usman ya ɗauka shine daidai don a musulunci manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni a yi watsi da haddi ko da da shubha ɗan kaɗan ne ya ce ana iya ɗauke haddi akan ubaidullahi ɗan umar don yana cikin fushi a lokacin da ya kashe wa'annan mutane guda uku amma idan mun dawo kan imam hassan salam a zamanin khalifa usman za mu ga cewa a lokacin shi matashi ne ɗan shekara kimani ashirin a duniya wasu malaman tarihi sun bayyana cewa imam hassan salam ya je yaƙi ƙarƙashin rundunar okubatu ɗan nafi'u da abdullahi ɗan nafi'u zuwa arewacin afirka kuma sun sami nasarar yada da kuma faɗaɗa daular musulunci a lokacin har zuwa mafi yawan arewacin afirka sannan daga baya abdullahi ɗan abi sarh ya nemi izinin halifa usman ya ƙara faɗaɗa daular musulunci a arewacin afirka sai usman ya ba shi izini ya kuma ƙara masa sojoji abdullahi ɗan abisar ya faɗaɗa daular musulunci a yankunan arewacin afirka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a cikin rundunarsu akwai amru ɗan as da abdullahi ɗan ja'far da alhassan da alhussein alaihi salam kuma sun sami nasara a yakin haka ma sun fito yaƙi zuwa tabristan a cikin ƙasar farisa a lokacin inda shi ma suka sami nasara sai dai akwai wasu malaman tarihi suna, suna musanta cewa imam hassan da imam hussein salam sun yaƙin da daular musulunci a zamanin khalifa usman kamar yadda muka ambata haka ma marubucin littafin futuhatul islamiyya bai kawo labarin cewa alhassan da alhussein alaihi salam yaƙi-yaƙin futuhat a zamanin halifa na uku ba a zamanin halifa na uku a arewacin afirka ba amma ya kawo cewa sun halarci yaƙin tabaristan na ƙasar farisa a lokacin yanzu kuma sai siyasar dukiya a zamanin halifa na uku wanda yake da bambanci sosai idan a kwatanta da wa'anda suka gabace shi halifa na farko dai ya ci gaba da rabon kuɗi kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi a mafi yawan lokaci amma halifa na biyu shine ya samar da matakai-matakai a tsakanin musulmi kamar yadda muka faɗa a baya asalin rabon kuɗi a musulunci kamar yadda amirul mu'minin salam ya faɗa wa abdullahi ɗan zam'a a lokacin da ya zo masa yana neman kuɗi a wajensa ya ce masa wannan dukiyar ba naka ba ne ba nawa ba ne, wannan dukiyar na musulmi ne wa'anda takubansu suka samar da su idan ka yi tarayya da su a yakin da suka yi kai ma kana da rabo kamar yadda suke da shi a cikinsa in ba haka ba abin da suka samar ba zai taɓa zama rabon wani ba banda haka ya rubuta wa walinsa a makka kasum ibnu abbas ya ce masa ka dubi a cikin abin da ka tara na dukiya ka raba shi a cikin wa'anda suke da iyalai masu yawa da kuma wa'anda suke fama da talauci da yunwa ka tabbatar da cewa ka ba wa wa'anda suke fama da talauci suna abin da ya rage ka aiko mana ka aiko mana don mu raba wa wa'anda suka kasance mabukata a nan wajen mu. kuma masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu. asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tarbiyyar iyali masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa. a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan saƙon haƙoƙi daga littafin salatul hukuk na imam zindul abidin na imam hussein salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau madan zai ci gaba ne kan haƙƙin ayyuka da zai fara da haƙƙin dabbar hadaya akan ɗan adam muna sauraron malam auzu billahi sami ila ali min shaitanin la'inin rashim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'us rahmatan lil alamin kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha uku daga cikin hukukul af'al wanda shine haƙƙul hadai maulana ali zain al-abidin alaihi salam ya dora mana akan abin da ya gabata da bayani akan haƙƙin dabbar hadaya ko hadayar da kanta sanin mu ne duk abun da muka aikata za mu samu shi a wurin Allah abin da muka gabatar saboda Allah za mu same shi a wurin Allah dabbar da muke yankawa ta hadaya a wurin aikin hajji ko dabbar da muke yankawa ta layya a lokacin layya ko dabbar da muke yankawa ta suna a lokacin da muke suna ƙiƙa. ko dabbar da muke yankawa don neman kusanci ga Allah ta'ala to ita ma wannan ibadar tana da haƙƙi a kanmu wanda ya zama wajibi mu kiyaye in mun yi yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi yanda manzo ya karantar mu ci riba ta wannan hadayar da muka yi kuma dabbar ta zame mana abin hawa gobe tashin ƙiyama abun ƙetare siradi ya zama muna da abin hawa a wajen tsallaka siradi manzo yana cewa ku kyautata dabbar hadayanku ko layyarku fa innaha matiyatukum yawm alqiyama da ita ce a bar hawan kurar tashin kiyama don ka kyautata menene kyautatawa ba wai ana nufin ka zaɓi dabbar da tafi kowa a garinku ba ba laifi ba ne ka nemi kyakkyawan dabba mafi ƙoshi mafi girma ba laifi ba ne amma abin da ake nufi ka yi ta da dukiyarka ta halas kuma ka yi ta don Allah kina haƙƙin dabbarka ta hadaya haƙƙin hadayarka an takhlisu bi hal iradati ila rabbik ka yi ta don Allah ta'ala ka yi ta don Allah ta'ala babu ruwan Allah da naman dabban da ka yanka babu ruwan Allah da jinin ka. ba ruwa Allah da naman ta bale kashinta abinda yake zuwa wurin Allah kayi don Allah shikenan lan yanallahu luhumaha wala dima'aha walakin lahu taqwa minkum don haka haƙƙin hadayarka ne ka yi ta don Allah ba ka yi ta don mutane su gani ba ba ka yi ta don a faɗi a ce ragonka ya fi ragon kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce bijimin san ya fi na kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce raƙumin ka ya fi raƙumin kowa ba a ka yi ta don Allah ta'ala wa ta'arrudu li rahmatihi wa qabule ka yi hadayar don Allah ka yi hadayar don neman rahamar Allah ka yi hadayar don neman yardar Allah ka yi hadayar da fatan Allah ya karɓan maka wala turidu biha uyunun nazirina a kada ka yi hadaya don idon masu gani su gani a ga ragonka ya fi ragon kowa a ga sanka-sanka, bishimin sanka ya fi na kowa ko a ga raƙuminka ya fi raƙumin kowa kai dai kayi don Allah fa'iza kun kadhalik lam takun mutakallifan wala mutasanniya idan har ya zama za ka yi hadayan nan don Allah ko za ka yi layyan nan don Allah ko za ka yanka ragon nan na suna don Allah. To babu maganar cewa sai ka kallafa ma kanka abin da ya fi ƙarfinka. Babu maganar cewa sai ka aikata abin da ba shi kenan ba. Yara manyan gobe, yara in mu gobe, yara Allah na nan. Masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan na H. da ke ƙarƙashin hausa tv a birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin hadaya da fatan iyalai da su amfana wa kunta inna ma taqsidu da ilallah. kai a lokacin da kake gabatar da dabbarka ta hadaya kai a lokacin da kake gabatar da dabbarka ta layya kai a lokacin da kake gabatar da dabbanka ta suna Allah kake nufi ba kana nufin masu gani su yaba ba ba kuma kana nufin iyalinka su ji daɗi su yaba ba a'a ba kana nufin a ce ka wuce makwabta ba a kana nufin neman yardar Allah ta'ala da dukiyarka ta halaliyarka ka sayi wannan dabba da a dukiyarka ta halaliyarka ka ciyar da ita ka shayar da ita kuma yau ga ta ka yanka ta saboda Allah ta'ala don neman yardar Allah ta'ala don bin umarnin Allah abadan wasu su faɗi ba ko su gani wa'alam anna Allah yuradu bil yusr wala yuradu bil usr kama arada bi khalqihi taysir sannan kuma kai mai yin hadaya a maka a wajen aikin hajji ko kuma kai mai yin layya a gida a wajen yanka dabba ka ta layya ko kai mai yanka dabbar ɗanka ta suna da za ka yanka masa ko dabbobin ka cewa Allah abu mai sauƙi yake so gare ka na halal Allah baya so ka takura kanka ka kallafa ma kanka abin da ka da shi Allah bai son haka ana ibada ana neman kusanci ga Allah ne ta'ala da sassauƙan abu ba a neman kusanci ga Allah da takura ma kai don Allah yana nufin sauƙi ga halittarsa walam yurid bihi ta'asir Allah bai nufin takura ma bayinsa wa kadhalika tadhillul aula bika min tadhquni haka kuma a wajen hadayarka ko a wajen layyarka ko a wajen su ka ta suna da za ka yanka ka zama mai ƙanƙantar da kai ga Allah ta'ala Abin da Allah ya fure maka shi ka yi da shi ba ka takura kanka ba ba ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba ka tsaya daidai ƙarfinka saboda kallafa marai ko kallafa ma kai abinda baka isa ka yi shi ba abin da ya fi ƙarfinka to wannan ba shi ne addini ba Allah subhanahu wa ta'ala yana son duk abun da za ka yi ka yi shi a cikin ƙanƙantar da kai ga Allah da kuma neman yardar Allah ta'ala a ibada babu wani taklif kai ko ibada kake da wannan hadaya da kake yi ibada kake da layyar da kake yi ibada kake da dabbar da ka yanka ta suna waɗanka ka yi don Allah ka nemi yardar Allah kada ka haɗa Allah da wani abu a cikin duk abin da za ka aikata idan kuma har ya zama kayi ba don Allah ba to shi kenan kuma ka yi asara iyaka nama dai aka samu gahinan. Shi kenan. amma ba ka da rabo da komai a wurin Allah kaga ko anan wala haula wala quwwata illa billah yan uwa masu girma yan uwar imani anan ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya cika dole mu takaita a nan sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ahli baitihi at tayyibina at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعتهم وارفع درجتهم ولا ناداءهم من na والآخرين to gashi malam ya saki jiki da bayani dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashin hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna yin godiya ta musamman ga shehun mallami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar Nijar. da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kuma da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi malaman makaranta kun ga irin haka Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da sake saduwa a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da yanayin wuraren yawon shakatawa da bude ido da ake da su a nan kasar Iran da kuma irin damammaki da ake da su a wannan bangaren. da masu ware za su biyo mu sannu a hankali domin jin yadda shirin namu zai gudana wanda ke zuwa muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Tuma dalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kware shirin a gaskiya ƙasar iran ƙasa ce da ke da wuraren shakatawa da bude ido masu yawa da kyau da kuma ƙayatarwa da ke da tsohon tarihi wannan ya sa yake da kyau ma sauraronmu mu san kaɗan daga cikin wasu muhimman wurare guda goma da ake zuwa domin yawan bude ido ko kuma shakatawa daga cikin wurare masu ɗaukar hankali na ɗabi'a da ake da su a ƙasar iran akwai jirgin ruwa na siraf sai gada guda 33 da ƙauyen misra da wato turaku guda arba'in da dai makamantansu to da farko bari fara da tashar jirgin ruwa ta siraf ita dai wannan tasha tana cikin tsarki da garin kangan da ke lardin bushahar ne kuma ta fi shahara da suna ɗahiri garin siraf gari ne babba na kasuwanci da ke da yanayi mai tsananin zafi amma fa da iska mai kyau garin siraf ya shahara sosai a lokacin da kasuwancin silki yake ganiyarsa domin ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa amma iran baki ɗaya sai kuma gadar 33 sarki sha abbas shine sarki na farko da ya ba da umarnin gina gadar a birnin isfahan kuma an samu nasarar gina ta a hannun himmatullah vardikhan ita dai wannan gada ta 33 mutane na kiranta da suna julfa kafin daga bisani a kiranta da suna sha abbas har ila yau ana kiranta da suna chehel cheshme saboda tun a matakin farko akwai idanuwan ruwa guda arba'in a cikinta a zamanin da ana amfani da gadar wajen gudanar da wasu bukukuwa na al'ada da sauran muhimman tarurruka sai kuma birnin misra shi dai wannan gari yana ƙarƙashin ƙauyen kur da ke biyanbank da ke lardin isfahan ne da ke tsakiyar garin damagan da na'ini garin misra ya samo asali ne albarkacin himma da ƙwazon wani mutum makiyayi mai suna yusuf wanda shi ne ya kafa wannan gari a da ana kiran wannan ƙauyen da suna gonar yusuf ko kuma rijiya mai zurfi rijiya mai zurfi ta samo asali ne sakamakon fari da aka yi a ƙauyen misra a wata shekara inda yusuf ya yi ƙoƙari wajen ganin ya haƙa rijiya mai zurfi domin samar da ruwan sha ga al'ummar ƙauyen wannan ya sa al'ummar ƙasar suka sanya wa ƙauyen suna yusuf saboda girmamawa gare shi har ila yau wannan garin ya samo asali ne a wani ƙaulin kuma an ƙara bayyana cewa wannan garin ya samo asali ne albarkacin mai sunan na asali wato annabi yusuf alaihi salam wanda aka jefa shi cikin rijiya a ƙasar masar a wancan zamanin shi ma sunansa yusuf kuma haka kuma ya haƙa rijiya don haka aka kiran wannan gari da suna yusuf sai kuma wuri na hudu da ake kira da suna chahel sutun wato turaku arba'in fada mai turaku arba'in kuma an gina ta ne a fili mai faɗin mita murabba'in dubu sittin da hudu kuma yana ɗaya daga cikin muhimman gine-gine masu daɗaɗɗen tarihi a birnin isfahan kuma an gina shi ne a zamanin daular sarki abbas na farko wanda tarihinsa yana komawa zuwa ga lokacin daular safawiya fada mai turaku arba'in tun asali tana turaku ashirin ne amma saboda yadda inuwar ta ke bayyana a farfajiyar ginin yasa aka kanta da suna fada mai turaku arba'in a ranar sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 1310 hijira shamsiya a wannan ranar ce aka yi jisan wajen a matsayin ɗaya daga cikin wuraren tarihi na ƙasar to bari mu da zango a lardin loristan da ke yammacin kasar Iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar Iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin Kohudash da ke marabar larduna uku na kasar Iran wato lardin Kermanshah, Ilam da kuma Lariston. da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shirs wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar Iran. Ita dai mashigar Shirs da ke garin Kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin Khorram Abad, cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Verizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda. akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita 80 kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. kama da haka da kuma sake saurare mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda cikin sai muka kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba tare ɓata lokaci ba shirin namu ya gato muku Shahab Chere ne wani wata mawaƙi a nan kasar Iran inda ya waƙe mu kuma za mu gayyato muku shi domin gabatar muku da shi ku ji irin abubuwan da yake ɗauke da shi a cikin shirin namu da fatan masu su su gyara zama kuma za su daɗin wannan shiri inda su wannan waka da za mu gabatar musu ai su lafiya. دم از خون جگر ساغر خون آب کشم هر نفسی کوزه خواب بر در ساقی فکنم بر در ساقی فکنم بر در ساقی فکنم بر در ساقی فکنم خراب شد رخ من تا به درد پیروهن شد تا کسی در سر او که از دم تو تازه نشد یا همه گیرم شود یا همه آواز شود یا همه گیرن شود یا همه آوازه شود دم بدم از خون جگر ساغر آب کشم دم بدم از خون جگر ساغر آب کشم هر نفسی کوزه خون بر در ساقی فکنم بر در ساقی فکنم بر در ساقی فکنم بر در ساقی فکنم To an saurari Shahab Cere kenan wani mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waka da gabatar mana da fatan masu saurari sun amfana kuma sun ji daɗinta. Bari daga aya a nan ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki amma a tarbi a shiri na gaba za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ko ji shi kamar haka. ni ma dugun shirin nake muku fatan alheri muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دشت سبز نگاری این باغ سرشار از عطرهای بهاری صبح گل نخواهیش دیدن ای کاروان شتابنده عمر لختی درم خار و خاشاک و افسردگی هاست بی روشن و خون خوشی پوشیده از ابر دل مردگی هاست هر رفته دل در غفا بست دارد لختی درنگی که شاید بر جون کناری یک دم توان اکنون که منزل کوچ دور است و در عبر بهام نه نوردی که از رفتگانش باز آید دارد حدیثی نه نوردی که نایدم راه چون شتابان کجا می روی چون این شتابان کجا می روی چون این شتابان کجا می روی چون این شتابان کجا می روی آه اینجاست آنجا که دیگر نخواهی دیدن ای کاروان شتابنده قور لختی درنگی درنگی ای کاروان شتابنده وقتی درنگی درنگی